a yau mana juma'a ta ƙarshe a watan zulka'ada ma ya dace da ashirin da bakwai ga watan zulka'ada bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara bakwai. kenan muna fuskantar afbalu ayyamin duniya fiyayyun ranakun duniya wanda hadisin gashi na kwakwo shi a cikin sahihul jami as-sabir 1133 1133 in kana da waya ma za ka yi dannawa duka disen disen 1133 sahihul jami annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalu ayyami dunya ayyamul ashir afdalu ayyamid duniya fiyayyun ranakun duniya sune ranakun goma farkon zulhijja to har yanzu a cikinsu kuma muna tare da ranar arafa ko kafin nan muna tare da ranar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin har yanzu wannan shi kuma duk ne na satin satin sai zai haɗu kuma da goman farko mu ji afdalu ayyami duniya ayyamu ashir to akwai ranar juma'a ciki dole dole ba da za ce kwanaki goma babu juma'a to khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a fiyayyar rana ranar juma'a a cikin aka halicci annabi adam a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar juma'a aka fitar da shi daga aljanna kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a amma wata juma'an Allahu a'lam a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'a fihi khuliqa adam wa fihi uhbita sai a ranar juma'a ka saukar da shi daga aljanna wa fihi tiba alaihi a ranar juma'a Allah ya karbi tuban shi Wafihi fihi qubida a ranar juma'a Allah ya dauki rayuwar shi wafihi ta taqumu sa'a kuma ranar juma'a kiyama za ta tashi don ma ala wajhi al-ardi min dabba a yanzu a bayan ƙasa. babu wata dabba a yau juma'a illa wa hiya tusbihu yawm al-jumu'a za ta wayi gari yau juma'a tana cikin tashin hankali har sai rana ta fito Shafaƙan min sa'a saa suna tsoron kada ya zama fa yau iyamar ta tashi yau sai dai ɗan adam sarkin hankali ke wani lokaci dabbobi in ka duba dabbobi wallahu musta'an in ka gwada ba duka ba fa akwai guraren da dabbobi kamar suna gaba da mutane da yawa dabba ba sai kaga sai sun ce a ah, in tsakani da Allah ya za a ce dabba dabba ba amma tafi ni tunani ko tafi ni hankali ko kuma ma a ce a ɗabi'unta ma ya bunawa ga wani ya yi littafi amma ban san ingancin littafin wai fadlul kila falalan karnuka kare ba amma ala kafirin min ta siya akan mutane da yawa da suke sa tufafi kare kare in ka duba ɗabi'un shi akwai su ɗabi'u kyawawa kusan guda goma yauki kare to ka gan ban sani ba dauka aya ah, to ai ni na fi kowa wala kar karramna bani adama sai suka duba kare kare kare kare yanzu ka duba kare na baki da daddare sosai ne wannan sufofin suwaye muhsini baya bacci da daddare sosai to sannan kuma yana yarda da kankanin abin da ya samu sannan mai gidan shi zai dake shi ya kore shi amma ya ce mai zai zo baya kullatan shi ya wuce kare fa kenan kare fa kenan ka ji zuciyar shi sannan ka duba tawabu'un shi in zai kwanta yana kwanciyar masu tawabu'u kuma shi ba shi da wani gida ta kamai ne ya lissafa kusan abubuwa goma fa ya wannan kalubale ne babba gari mutu tsuntsu tsuntsu ya za ka ɗauka kafi shi ko ya ya dukulul jannata a aqwamun afidatuhum ce mislu afidatu tsairi zukatansu kamar zukatan tsuntsaye ne ok sai ya fi bige nan na tsuntsu ya fi nawa na tsuntsu ya fi nawa inda za mu dogara ga Allah tsantsan dogaro da Allah ya azurta muka min da yake azurta tsuntsaye yanzu wa ya fi tsantsan dogaro kenan ba za ka iya cewa ka fi tsuntsu dogaro ga Allah ina to ka duba a nan yanzu ka duba ido ido na zakara shi yanzu yana iya ganin mala'ika to kai kuma idanuwan ka kwala-kwala me yake gani idanuwa na kwala me suke gani in ka ga mala'ika to masana su ka tafi tanke duba jaki jaki yana iya ganin shaidan amma maybe kai in ka kai shaidan a ranar ka burkici ke amma shi yana iya gani live kaje a in kuka ga in kuka ji jaki yayi kuka ku nemi Allah ya tsare ku daga sharrin shedan domin wa ya gani shedan ko kuliya ne in cikin dare ne daga can ka duba idanta ya karfin idan yake sai ka ga abin da kake renawa sai ka ga kuma wallahu musta'an maybe ya fi ka falala to ka duba yanzu dabbobi a yau jima'a suna cin firgici da tashin hankali har sai rana ta fito tukunna gama ka mu da yawa alhamdulillah har ma mutum ya ya samu ya kwanta kuma bai ma tashi ma ya yi sallan ba wallahu musa to mana tare da fiyayyun ranakun duniya to a cikin fiyayyun yau jima'a tana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalul ayyami inda Allah yawmul jumu'a afdalul ayyami a cikin ranaku mafificiyar rana ranar juma'a na kwafo shi a cikin sahihul jami as-saghir 1098 na 1998 to sannan muka duba lokuta akwai lokutan da suke da falala Koma ba cin goma farko ba afdalu sa'a jawful layl al akhir can cikin dare lokacin yana da falala sosai mu duba yau juma'a da sallar asuban da aka yanzu afzalu salawati inda Allah mafifikiyar sallah gurin Allah ita ce ne salatu subhi sallar asuba ranar juma'a fi jama'a abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilyatul awliya da Imamul al daga abdullah ibn umar shi bana na a cikin sahihul jami 1119 1119 kuma ce yana cikin silsilatul ahadith sahiha 1566 to kaga muna tare da wasu lokuta masu kima sosai mu duba rana arafa yake khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa ranar tara ga wata wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah to in ka so kai in ka so ma bari shike ranar arafa ranar arafa da na dai baka ba za mu ta fada wanda ya ga dama ya zauna wanda ya ga dama ya tafi hmm? kaga ta rage mun ta rage maka ta rage mun ta rage maka wanda suka fi mu capacity dai su suna can abin da su da kofa suke ta yi kenan hmm? kaga siyar da mu za a yi wani zai iya siyan mu gaba daya a yi cin kudin goro gaba daya kawai ya siya mu gaba gaba duk da shi a cikin tsayuwar mai arafa da shi kuma a cikin addu'o'i kai balma ya fi su dagewa sosai hmm? la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir musamman muke ji hankali masu tashi da wurin nan ana gaba sallah sun tashi rana arafa ba haka ba fa Allah ka dan zauna ka dan ribaci lokacinka tun da sassafe ka yi la ilaha illallah da yawa da yawa kafin a ce su sun fara matsayawan arafan taka ta fi tasu yawa alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in kulli shay In duk ɗan bukatuna bukatunka duka suna cin wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah kana da iko akan komai da komai kuma tunda tsantsan yabo kake yi in wancan ya roƙi fulus ya roƙi wane ne ya roƙi wane ne duk kai sai Allah ya tattara maka shi wanda yaban Allah zai shigaltar da shi barin roƙon Allah to Allah zai baka fiye da abin da masu roƙa suka roƙa to mu dawo mu dawo wannan ranakun afdalu ayyami dunya ayyamul ashr muna buƙatar wayansu fiyayyun ayyuka wannan wani darasi ne da na duba a kusan shekara goma na yi shi kawai na fi ce a na san na rubuta wannan shi na yi shi zulƙa'ada hudu ga watan zulƙa'ada 1436 1436 a watan albashi 19 ga watan 8 2015 2015 fiyayyun ayyuka fawadilul a'ma na kasa shi kashi kashi akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da zuciya akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da harshe fana me za ka faɗa ne mafifici akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da gangan jiki Hmm? me zan aikata in fi kowa ne ma akwai wasu fiyayyun ayyuka da suke da alaƙa da dukiya Dan abin da Allah ya baka to ya za ka kasance ka samu fiyayyun ayyuka a wurin sai nauka ɗan fara taɓawa fiyayyun lokuta fiyayyun lokuta kaga mana da fiyayyun lokuta kamar me yau juma'a yau mana da fiyayyen lokuta kamar mai goman farko na zulhijja muna tare da ranar arafa muna tare da a'zamul ayyami inda Allah yawmun naha ranar idi min afdalil ayyam min a'zamil ayyam thumma yawmul qarri sai kuma ranar 11 ga wata to sannan muna da can cikin dare yana cikin lokuta masu tsada in an kira sallah yau kafin ikama duka wannan suna daga cikin lokuta masu tsada to sannan muna da wasu fawazilul a'mal az-zamaniyya wal makaniyya yau wasu gurare da suke da falala kamar a ce harami in wanda suke can suka yi sallan asuba kawai sallar su ta bita wa ko na so ko na ki ta fi tawa ta fi taka kai ma da sallah dubu ɗari hmm? in sai ya dace ya yi salloli biyar yau kawai yau kawai a haramin makka kaga sallar shi alhamdulillah ta fi tamu da sallar dubu ɗari biyar lomini inni as'aluka fokus sallar dubu ɗari biyar to sai aka ce ya yi sati uku sati hudu wata daya yana sallah a gurin to kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha to kai a garin ku ne ma baka iya ma sallan ba ma tukun sallar ma cikin jama'ar ma baka iya ba ma tukun wani abin ta kai shi ne ko ma wani masallaci ne shi ba a gane shi damuwa ne fa dole a dinga ganin ka a wani masallaci ban ce wai anan ba lalle fa dole dai a masallacin da ka gamsu za su dole a ganka a gurin ba mustahabi ba ne in ba ganin mutum kuma a masallaci munafiki ne ba kai tsaye ba ina ta jaddada muku wannan shi ne maganan gaskiya kar mu zo mu cuci kanmu ita ai malam baka gaya mana wannan ba ai mu ba mu sani Allah ya yi tsakanin mu da kai to kar ma ka zo kan Allah ya sa shi wanda baya sallah cikin jama'a munafiki ne alhamdulillah ku duba malam mutala malam daga yana ka zo ne daga sabon layi fa kuma har yanzu ya kira sallah fa ni na ji kiran sallan shi ce a a a mutum ya tsallako daga sabon layi ya zo ya kira mana sallah mu kuma mana nan mana kwanci ya yi kuwa wallahi bai ba na? kiran sallah na farko ne ko na biyu to kaga mutum ya fito daga sabon layi kuma zai zo don ya ji karatu ce a shi kuma wanda yake kusa-kusa shi ba zai zo da wuri ba ɗaya ke sannan kuma ba zai zauna ya ji karatun ba to kaga kama akwai wani rashin dace a gurin ba wannan zai taho daga wata unguwa amma ba ta rafi kake ba wuce ta wannan gurin Allahu musta'an to mu fara daukan wa'insu fadailul a'mal musamman yanzu a cikin fiyayyun ranakun duniya me ya kamata in tattaba ne me ya kamata in tattaba yanzu mu fara da na harshe 11 11 00 wannan na kwafo shi direct karatun ya fi min sauƙi daga cikin sahihul jami'in sabi shi ne zai bani kawai mafificin aiki shi ne kaza mafificin aiki kaza afzalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir afzalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haƙƙin ka faɗi kalma ta gaskiya amma ina daga social media ne to za ka duba rudanin da muke ciki inda ka tafi can vilan shi ka tafi can government house yawa inda sultanin ja'ir wannan shi ne mafificin jihadi da ma kaga mu a najeriya maybe daga nan to sai in gaggaya musu abin da zan gaya musu in zagi wanda zan zaga wai raina ya ɓaci waye waye hmm, sai ake man of the year ke eh malamin shekara ke alhamdulillah ashe shirme ne ka buga Allahumma inna nas'aluka min fadlik afdalul jihadi kalimatu haqqin amma sai cewa a social media ne la la la la inda sulqanin ja'ir to za ka duba shirman da muke yi yau sai malami kawai ta samari sun taru sai ta sake bama bamai hmm, sai sakabar allahu akbar a malam shi ne na allah waye waye waye waye mana duk malaman da suke cewa ku ji tsoron allah su ba na allah ba ne amma da zai zai cikin gwamnati yau alhamdulillah wannan shi ne man of the year to wannan shirme ne shirme ne kalimatu haƙƙin inda kuma dai ka taka wani mataki ne bi akwai wanda zai iya maka iso zuwa gurin gwamnati hmm? ina ce kai mai wazin kasa ne alhamdulillah wanda zai maka iso zuwa gurin gwamnati ka je ka gaya mai abin da aka gaya mai inda sultanin ja'i wannan ba lallai bara mu yi ma samun mu je guraren su nasu? to hadisin ibnu majah ya rawaito daga abu sa'id ahmad ya rawaito daga abu umama ahmad ya sake rawaito shi daga tariq ibn shihab to mu ba zai a can wani aikin hajji ne mafi fici za ka ji wani zai ce wai ashi zai ifradi to lalla ka ji wannan hadisin ga shi a sahihul jami'u sagir 1101 uwa mana wanwa ne sai kawai zero kafin ƙarshe afgalul hajj al'ajju wasajj afgalul hajj mafificin aikin hajji shine al'ajju hajjin da aka daga sauti da talbiya in an ce al'ajju raf'u sauti bi talbiya daga sauti da talbiya amma duniyar tamu ta zama da iri yanzu ka je ka daga sauti sai a ce ka samu taɓuwar hankali inda zama mutane da yawan sababbu ne amma ba ka baya mutum zai daga sauti da talbiya kawai sai ce mai tababbe sai mana naga kana talbiya daga me me me ne matsala ne ja ba matsala bane wannan shi ne sunna ce oke Allah ya ƙara ɗaukaka to matsalar mu shi surutu ƙanana da manya-manya ma duka ne musamman al'ummar mu Allah ya jarabta ta da surutu hmm? yanzu ka fita da safe za ka ga mutane a titi an zazzauna zuwa yamma ma an zazzauna wani suna kallon nan wani suna kallon can hmm? duk wanda zai wuce sai an yi comment ke kai wani ya shigo gari fa kai wani fa ta lalace mai fa kai wani ya fada kwata fa kai wani ka duba takalmin shi fa ya ci alamai kai wani ka mai ruwa na wallahu musa to sai aka kana tafiya ba takalmi ba takalmi a ya kamata sai a tambaye ni ne ko wai a maka ga abu kai kana tafiya ba takalmi ne ko akwai wani hadisi ne ko ya ne hmm? mu ɗaliban hadisi akwai wani hadisi ne da ka taɓa karanta ko aka ji ko ka karanta ko ya ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wani lokaci mu dinga tafiya ba takalmi to ke ai na zan samu hadisin yauke kana da silsilatul hadisi sai a bari to a gashi nan ma a waya ta mama hmm? yanzu duwan ne yake so ka bani minti ɗaya kawai yana na a waya yauke to jazakallahu khaira amma kaga mutum ba zai zai tambaye ni ba hmm? sai fara ƙananan mai maganganu ta yadda kuma ba musulmi ba ne ya tafi akwai masu dogayen rigunan nan wani coci ne ma suke eh, eh seminari a masu dogaye amma suna tafiya lokaci da yawa ba takalmi a kafansu wuce za ka gan su dai da dogayen jallabiya ba takalmi amma shi yin tafiya ba takalmi ba za ka jefe shi da hauka ba ce a ah, sun san me suke yi yau ke mu ne ba mu san me muke yi ba kaga tsabar rashin adalci ke tsabar rashin adalci su sun san me suke yi mu kuma ba mu san me muke yi ba to afdalul hajj al-ajju shine daga sauti da talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك yau ana yin shi da jini a jiki ne sosai labbaik allahumma labbaik kana yi kana gengedi you are not serious wasaj wasaj da kuma zubar da jini mana yanka ke mafificin hajji hajjin da za a ɗaukaka sauki da talbiya sannan kuma ka yi yanka yanzu ifradi ne bije nan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la la la wanda ake yanka kala biyu ne a yi? shine imata matu'i ko kirani shine ce za a yi yanka shi kirani daman sai kana da dabbar ka already shi kuma wancan tamattu'i ko baka da shi zaka iya farawa in can ta samu to ka yanka ba ta samu ba ka yi azumi kawai shi ke ok hadisi na biyu ke na uku afdalu du'a da wannan lafazin ke afdalu du'a mafificiyar addu'a du'a'u yawmi arafa addu'ar ranar arafa to kaga lalle ya kamata mu dage ranar arafa ya kamata mu dage ta rage min da in dage halas in samu falalolin Allah in kwanta ta bacci shikenan har ranar ta zo ta wuce ina maganan wai tattasai kuma tattasai zai tsada ne ka, zai tsada tumatir ma zai tsada kayan miyan dai duka sai a hankali ya za a yi kenan tun da sun fi wani karfin wani talakawan ya za a yi sai ka sa hankali a kan shi ga wurin Allah kawai ka ta roƙon Allah sai Allah baka daloli da kawai za ka yi kai daga faragara nan da Allah ku kawo mota ɗaya na tumatir an zo an sauki a tarabawa kawai amma sai na je ne ma siyo ka gani talaka ne ke Allah mu sa hankali akan addu'ar ranar Arafa ga wani aiki mai falala afdalu zikiri la ilaha illallah afdalu zikiri la ilaha illallah kai yawaita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zai dai matsalar mu musamman gurin NNIZALA kuma one yanzu sun suka ji kana taimaita la ilaha illallah sai ta wannan yaushe lalace ne zama ɗan ɗariƙa a a a a'a yanzu mutum ya waita la'ila illallah ya gyaru ne fa kuma kai ma ka samu lokaci da zaka dinga faɗin la'ila illallah kar ka bar ma 'yan ɗariƙa su ne kullum la'ila illallah sai dai su za su yi a da'ira ne ku kaji ana yi ana ana rangaji ana gabar ana baya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha har lokacin da aka ga sun yi caji eh da farko za a fara kaɗan kaɗan la ilaha illallah ba yau juma'a ba Allah maybe ana iya fara kaman karfe shida shida to kaga shida an fara kaɗan kaɗan ke shida da ashirin an fara caji ke shida da talatin kaga an yi minti talatin ana yi ke to shida da talatin da biyar za ka ga yanzu an gama caji ke za wani jikin shi kawai ya ɗauki ɗini ne kawai yana gaba yana ba la ila illallah la to kai dan izala ka ga kai ba za ka yi wannan ba to amma ka zauna ka yi la ila illallah ne bai zauna ba fa yana bakin kiji yana shan shayi gaba ɗaya fa ba ruwan shi kawai la illa Allah ko guda goma fa ba ruwan shi ba a wannan damuwa ne fa damuwa ne kai ka yi irin naka yawa su su yi irin nasu amma ba zan cewa duwanda ya la'ila Allah ya zama ɗan ɗariƙa ko ya zama a kai kai kai akwai su azkarai da kana jin su kamar da tijo a can naija naija ɗin ce a ah, ga wani zikiri mai amfani أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي yace ai shi ya dauka ai kawai in mutum ma yi wannan zikirin kawai dan dariƙa ne sai a a a idan Allah akwai mai hizbul muslim wani yace eh gashi idan Allah bude mana addu'a ta 250 sai kuma ga zikirin a littafin me sunna fa to kaga rashin karatu rashin karatu bai yi ba ko yayi ne yanzu a ce wannan zikirin kawai shi yanda ya dauka wai ya ji ka in ya ji kawai kayi astaghfirullah al alladhi la ilaha illa huwa shikenan kai dan ka to kaga maybe a duk wa'azin da yake ji wa'azin ƙasa da ƙasa da wa'azin menene maybe bai taba a crossing kwadaitar da wannan zikirin ba gama da ko islamiyya yake zuwa alhamdulillah islamiyya kamar wata muhazara da muka yi visit ranar laraba ko manya ne manya kamar yadda kuke manya gama sun kai rabin ƙur'ani kuma wallahi masallacinmu ya fi nasu kafa ziki wallahi wallahi su shago ne ma amma za su zo so hudu a sati sun kai rabin ƙur'ani za su yi su hudu daga na ba da shahara a ƙara wani suka ce a bari a bari kwana biyu kawai sai suka rusa a bari a bari bai kamata ana kawo aikin alkhairi kana rusawa ba ce a ƙara a ƙara alhamdulillah a ƙara a ƙara lokaci ya ce a bari a bari yi hakan ma ya yi a bai yi ba ba ka je wani ne ka ga yadda suke karatun Qur'ani to kaga mu ma amfani da lokacin mu zami hmm? kwana biyu yanzu karatun yara na Qur'ani da na manya na zuwa yafi yawa ne na yara ya bi to kaga da za mu ƙara minti talatin, in yanzu ana minti talatin minti talatin, in an zo an ƙara wa yanzu minti talatin minti talatin. kamar ce to karatun jima'a ya koma karatun ƙur'ani da fassara a takaice alamis din ma ya koma haka to kaga za mu samu alamis jima'a asabar lahadi hmm? shirin wannan bayanan tun da ana yin shi ranar monday fala sai koma can to sai ka ga me za mu cimma fa me za mu cimma za mu cimma abu mai yawa sai ga an zo wancan shekaran suka zo izu ashirin yanzu kuma sun zo izu talatin to kaga mene wata shekaran za su zo izu arba'in kuma sun sauke hisunin muslim kakaf to kaga mutanen mutanen gurinmu kamar can dai sun fi mu raboke Allahu musa to kada mu ɗauka in mutum ya yi zikiri kawai ka ce a ya lalace a sai dai kai ne ka lalace ne afdalu zikiri la ilaha illallah tun yawaita shi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah inda za ka samu kai so ɗari to a duniya babu wanne ji ka sai wanda irin naka kai dora kan naka wa afdalu du'a alhamdulillah afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah mafificiyar addu'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mana mulminci ne godiya alhamdulillah za mu dinga ganin budi amma wani irin ɗabi'a ta mu wallahu musa gari ya cuta gari ya babbake rayuwar ba daɗi rayuwa ta yi tsada a to da wannan ba inda za mu je fa a duk abin da muke ciki da alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal hmm? alhamdulillah alhamdulillah ko yaya ne alhamdulillah kuma haka ji wallahi musa'an da tsauka tsau haka komedi ban dariya ka ji akwai wanda ce in ya ga tuwo tuwo kawai sai ma dan Allah ya sa abin takaici abin takaici manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana yarda da bawa Allah zai yarda da kai ka ci loma ɗaya tak a tuwon dama mu loma ɗaya muke ci ne hmm? to ne ne za a yi sama malmala alhamdulillah kuma miyan ma har kashi biyu alhamdulillah To sai kuma kama shi dan Allah ya tabo irin wannan da Allah Allahu musa kuma irin shi kuka fito ku kalla shine matsala in kaga aka sa irin wannan sai kaga mutum miliyan kaza sun kalla in sai zama shine sara a lokacin amma sai ku ji tsoron Allah kana kallo na ma kautar da ni za ka yi Hmm? a waya ba kana kallo na wai falalan goman farko na pit haka za ka mu pit in ka sake gani kuma pit da sauri fa amma kaga komedi har ma sai ka shi yare ne shi to kaga muna da aiki ke Allah alhamdulillah ta zama a bakin mu fa kuma wallahi take mabudin ƙari الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه musamman mu yawaita godiya la in shakartum Allah ce la azidannakum sai kaga Allah yana maka ƙari da ma wala in kafartum in ka ce kaga tuwo kawai sai ka ma shedan Allah ita to tuwon ma sai Allah ya hana ka sai ayyaya kenan kaga in baka ga tuwo ba za ka ga shinkafa kenan to afdalul ibada ga wani hadisi 1122 afdalul ibadati du'a mafificiyar ibada ita ce addu'a addu'a addu'a to musamman ranakun da za mu shiga mu riƙe wannan sosai hadisin hakim ya roto daga ibnu abbas ibn adi al-jurjani ya rawaito daga abu huraira ibn sa'd mai at-tabaqat al-kubra ya rawaito daga an-nu'man ibn bashir yana cin sayyul jami 1122 har yanzu daga cikin ayyukan harji afdalul kalam mafificiyar magana afdalul kalam سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر to kaga in saba da kuke subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar mu rage kalla kallan tv mu rage shi rediyo mu rage surutu mu rage yau ka dukufa akan me zikiri ana kawajin din shi afdalul kalami subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar a wani lafazi a ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un maganganun da Allah ya fito guda hudu ne eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma yace wala yadurruka bi ayyihin bada'ta duk wanda ka fara da shi bai cutar da kai ba ko ma wanne ne fara alhamdulillah amma dai da ya zo subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar duk da ce Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah duk ma yanda kai shi yayi daidai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar to wannan zikirin khairul amali da wani hadisi khairul amali an tufariqa duniya wa lisanuka ratbun min zikrillah mafificin aiki in rabu da duniyar nan harshe na yana jike da ambatan Allah to sai dai matsalan baka saba ba ya za ka samu ka cika da ambatan Allah zai wahala zai wahala kamar ka saba alhamdulillah mutum yana cikawa da irin abin da ya saba mu مسابة في saba sai Allah ya da mu أهب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده تنبيه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده to أنت أيك ayyuka na a cikin sahihul jami 1093 yake afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha to musamman wannan mudaji akan shi musamman cin zulhijja to in zulhijja ma ya wuce mu ci gaba afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha mudaji sallah akan lokaci in wani fa zai yanzu yake tashi ba musamman samari samari inda za ka yi bin ƙwaƙwafi za ka wani mai tashi ma yanzu amma akwai inda akwai tirenin ne to alhamdulillah zai yi ƙoƙarin tashi irin ƙarfe shida ya yi alwala ne bi sallan a gurin ya bubbuga na gan shi ya wuce da guntun wando hmm? saurayi saurayi wallahi musa baya sa hankali akan me yawa fahimtar addini yawancin samarin wallahu musa in ka duba tsakanin fahimtar addini da kwallo sunuka irin wannan abubuwan sai kaga yan nan din sun fi yawa ninkin ba ninki kai zuwa masallacin ma eh, samarin da suke zuwa masallaci alhamdulillah wanda ba sa zuwa kuma kai kai kai kai maybe a cikin ɗari ba za su iya kaiwa kashi tamanin tamanin ko fiye da haka ba za ka gane haka ranar juma'a in ka je ranar juma'a za ka ga alhamdulillah sun fito da yawa kama ba haka ba su kamsa lawat ba suna nan ko juma'an nan na gani na yi sallah wani guri can mun zo nan a sai ka shahar an tara hanya wai a lokacin liman yana raka'an ƙarshe ke to kuma a lokacin suke ta tuttulowa sai a ah, daga rafin fashe nan muna fito daga shingai. kawai sai yanzu Allahu akbar kaga Allahu akbar kabbara nawa yake nan kabbara ɗaya kai fa wallahi ka da sallah ya nan siriyan sai ka nutsu kunna Allahu Akbar Sai yana jin tsoron liman zai dawo sai me yasa ka zo da wuri ba eh akan titin na tsananin zafi aka suke sallah to kaga amma zai dora goshin shi ya ma hannun ma duk sallar reya ya take Allahu a'ala yadda suna fitowa sallar juma'a amma khamsu salawat ka bibiya ga gani ba yanzu an yi sallan asuba ba to za ka bibi musallatan garin gaba daya sai kaga sun fito sallan juma'a a sallan asuba kuwa abin da sauki fa to mu kiyaye mu kiyaye

ga masallacin a nan amma shi sai tsaya can bakin titi is not serious fahimtar addinin ne dai abin ta kai shi ga kaman wai kai ya nema rayuwa take gudana Allah wa ala a tabin me zai ji yawa kaga sai su bita ba ya kamata da Allah mu hukuma A shay in zo kusa da liman mana to kusa da liman din ne ba a so a zo abin da liman din ne ma zai faɗa ba a so a ji shi liman yana ta wani abin shi wani mai firi kutuba yana ta kayan shi yau yana ma wanda dai suke cikin masallaci ne da wanda suke ɗan gefe gefe amma yawancin mutane ba ruwan tsoro firi an yi shekara nawa ana firi kutuba shekara kusan arba'in amma ba abin da ya canja daga bayan Allah ne Allah to yanzu dai ka zo ka samu tahiya to kullum a cewa tahiya kake samu ko juma'an ma tana wuce ka da gangan in kai so uku fa za a rufe ka fa an gama ba to za a rufe zuciyar mutum wani alkhairi zai za a samu ta dalili babu ba Allah juma'a tana da muhimmanci dole bar ayyuka na tafi juma'a da wuri in je nutsun ta roƙon Allah bi ma talaucin da nake fama da shi insha Allah sai Allah ya warware mu to yadda ga mutane suna fama da kangi kuma su je su roki Allah ne ma ba za a roƙa ha to in mutum ya samu tahi ya fara ka a hudu ne to kuma aka ga ba shi an kare kuma su ma su zo suna wani jami'i kuma ranar jimma'a baka samu jimma'a ba damuwa ne ha? to afdalul amali as-salatu li waqtiha wa birrul walidain biyayya ga iyaye Ok biyayya ga iyaye yanzu musamman lokutan da za mu shiga biyayya ga iyaye to me yake so a yi me take so a yi shi ke in wani lokaci haka ka kai ga abin da kake so su iyaye ga abin da suke so musamman ya tsufa ah. kuma ba ka yi abin da yake so yake kai baka da biyayya kai me yasa baka kake da saurin kai to kaga abin da yake to shi ke baba an gama an gama ba amma babu an gama an gama to karka tsaya kana janin jaka afdalu jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu yake fiyin jihadi shine yaki san zuciyata in yaki san zuciyata kaga shi ma na daga cin abin da ya kamata lalle sa hankali akai ga wani su guda biyu sai mu dakata abu darda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami oke yana daga cikin abin da ya kamata mu kama a wannan goman Allahumma inna nas'aluka min wannan goman farko azumi ibadatu siyam hmm? ga nafilfili ni maintaining din su ga sadakoki ni maintaining din su to ba zan gaya muku abin da ya fi darajar azumi na nafila da darajar sallah na nafila da darajar sadakoki ba ba zan gaya muku ba ka ce bala ya rasulallah gaya mana qala islahu zatil baini gyara tsakankani mana gyara tsakankani kana wani ya ɓata maka kana jin haushin shi ko shi yana jin haushin ka. ko kuma dai baya ma magana akwai zanen lura kama anan shi gaba ɗaya ba amma mutane ko sallama ba zai maka ko sallama me matsala wannan mutum ko sallama ba sallama wannan assalamu alaikum ba zai maka ko kuna ku nawa ne ana haka zai zai wuce ku ce ta wannan mutumin ya mutu ya ra'ayi kenan akwai damuwa ba a ranar nake mawani wace to ai shi haka yake wai shi haka yake shi a a in sallama ganin dama ne dole ne fa dole ne dole dole ne in yi maka sallama an tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani aiki ne mafifici sai ce tutsimu ta'ama ha ka dinga ciyar da abinci mana wa taqra'u salama ala man arafta kai wanda ka san shi ma da wanda ma baka san shi ba yanzu unguwanmu dai alhamdulillah unguwan musulmai ne oke daga nan har har har wanda suke dai ba musulman ba za ka gane sun ka za ka fita can bakin titi daga ka gan shi ma dai ka ga wannan ba kai kai kai kamar wanda za ka gan shi a ciki ciki alhamdulillah musulmi ne to kamar sallama ma ga wani hadisi kuma 3318 khairukum man at'ama at'ama wa radda salama Hmm? mafifici a cikin wanda zai ciyar da abinci kuma an mai sallama zai mayar a can kuma kai ka yi sallama kaga yanzu ka haɗa biyu ka kasance cikin mafifita ke akallu shi zan wuce ku assalamu alaikum ni ban iya zaman hira ba ku ban iya ba gama zan wuce ku sai in yi haka kawai ya assalamu alaikum shi ke ya assalamu alaikum alaikum assalam shi ke gama zan wuce ku kawai a'a a'a ko ana tsaye kawai sai ka zo ka wuce ba sallama ba sannunku ko irin barka din nan ma fa babu kaga dama dama kenan barka fa babu shi amma akwai damuwa akwai damuwa wallahu musta'an to maybe kai ka kullaci mutum amma ce duka mutanen guwa ka kullace su zai zama waye mai matsala kenan mutanen unguwa ne masu matsala ko kai ne mai matsala bai kamata ba to ba zan gaya muku abin da ya fi darajar azumi sallah zakka sadaka sai bala ya rasulullah gaya mana Ya ce, islahu zatil bai gyara tsakankani fa inna fasada zatil bayni hiya al a ce wai ka bata da wancan a ka bata da wancan wanda ma ba kwa magana a a yanzu kaman aski ne ba ka da addini kakaf kamar kan gashin mutum ne a ce an mai ƙwaryen molo da reza ko da kilifa amma ya zama can ƙwalƙwalƙwalƙwal wani gashi za a gani ne ba a komai to haka nan ma mutum yake ba komai da shi ba shi da komai a addini wa ina gaba da wani ina gaba da wani ina gaba da wani ba na yi da wani ba na yi wani ma mun bata ba ma magana da shi a wallahi ba ni da addini kar ma yaudare kai na wani muni musulmin kwarai ne a gaba ɗaya kawai dai ni famko ne shiri ne Da Allah mu dinga gyara tsakankani in an yi a gyara kuma a daina barin abin yana tsawo fiye da kwana uku la la la hmm? ya ni na fita harkar shi ai ka fita harkar shi kamar yaya ya ni ba ruwana da shi ai ni ko a kiyama ma ba na son gaishe eh eh kamar jahilcin ya yawa ke wai shi ko a kiyama ma baya so ya gan shi la yahillu li muslimin an a kawo fauka salatin bai halatta ba musulmi ya kaurace ma dan uwan shi fiye da kwana uku fiye da kwana uku la Fa faman fauka salatin fa mata da an-nara duk wanda ya kaurace fiye da kwana uku ya mutu ɗan wuta ne to ka kira shi mana kira kawai assalamu alaikum to maybe zai amsa wani lokaci ba zai amsa kama wani ya ya mu wai menene menene ce kai ni ba yaron ka bane ba Allah ana azumi kuma an ce mana da test a jami'a kuma ga makin ya dame ni ce a kuma ga tafiya a gabana kuma yana gaggaya mun maganganu wai gaya mata waye waye ce kai kai ni ba yaron ka bane ba sai na tuna kuma wai azumi muke ce la haula wala quwwata illa billah ne sauri na mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah eh khubil afwa wa amur bil urfi wa arib lil jahili shi sai mayar mun wai shi ma ba yaro na bane ce oke ni na ma sallama ka amsa mana in sake mayar mai assalamu alaikum wa rahmatullah kaza kaza kaza sai sake mayar mun da dissented da yi wai shi ma ba yaro na bane ce a a a daga wannan ya dauke shi da da zafi don lokaci muna fita da yara ta nan hmm? shi kuma lokaci yana ɗauko yaran shi biyu suna john fook yana tahowa to lokaci zan gan shi a ta nan shi ya ganin mota ta ina tahowa sai ya kara da gudu <laughs> kuma wani limami ne wallahi wani limami a nan area a'a a'a wani lokaci kuma ya taho daga can gate ni kuma yana haurawa zan mai hon sai ya haka sai a a gama na ga abin ya dan sauka kaɗan kaga mu daina ruku mu daina ruku mu daina ruku to har mutum zai ma sallama a yi kamar ya sassauto ke ya sassauto wanda ya ce ma dan wani fiye da kwana uku fa manzo Allah ce in mutum ya mutu fa dan wuta ne ba in kuma za a je a gyaro ta ta to shi ke amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa ke duk wanda ya mutu fala yana ce ma dan wani fiye da kwana uku dakalan nara an gama to kada dalla mu dinga sulhu musamman yanzu goma farkon nan yau mu gyara tsakankani sai Allah ka yi hakuri na yi kuskure a mun a yafe mu shi kenan fa kai kuma an ce da Allah ya yi kuskure da Allah ya ce a shi kenan alhamdulillah kai mutum ba ba sai ya zo ya ce ya fi mun ba fa hadisin ƙarshe muna tare da uku ba yace ya rasulullah akhbirni bi fawadil al-a'mal ya rasulullah ka ga mu mafifitan ayyuka akhbirni bi fawadil al-a'mal yace ya uku ba. silman qata'at oke kai uku ba kana neman mafifitan ayyuka to silman qata'ata wanda ya yanke maka kai ka sadar mai wannan is not easy ba shi wanda ya yanke maka kai ka sadar mai shi baya kiran ka kai ka kira shi baya zuwa gurinka kai ka je gurin shi hmm? na kamar irin kishiyoyin nan an yi kishi an yi zaman kishi ‘ya'yan wannan da ‘ya'yan wannan to maybe za ka ga ita ba ta zuwa kwata-kwata kwata-kwata ba ruwanta da wayan nan to ku ku dinga zuwa kuna shi ta ba hmm? musamman an yi fada za ka ga wayan nan sun yanke ma wayan nan to ganzu Allah ce a ah, silman kasa wanda yanke maka ka sadar mai amma shaidan zai dinga gaya mun fa a kai ina ai bai isa ba ina in je guri shi a an yi na zama makaskanci ke shaidan haka zai dinga gaya mun kai ma haka zai gaya maka ai dukkan mu yara ne a gaban shaidan ku ko akwai ne fi karfi shi ne malami kai ka fi karfin shaidan ne ina to ni waye ne ma a gaban shi ni waye a gaban shi tunda ya iya da babanmu ba babanmu yana can cikin aljanna shi yana waje amma sai da ya san yin da ya fitar da shi to ballantani karamin ƙwaro to shi dan zai dinga gaya maka a kai ai maka kaskanci a in kai yadda da ka dauki kaskanci kenan ce a kai shi dan kai kai kai manzo Allah ce filman qata ka sallallahu alaihi wasallam wa ati man haramak wanda ce ba zai baka ba dauka ka bashi yalla ka danna zuciyanka sannan wa'fu amman zalama kai afuwa ga wanda ya zalunce ka mutum ya zalunce ka kamai afuwa kawai shi ke Ba lalla yanzu kwanaki kaɗan suka rage mana zuwa khairi ayyamin duniya yau sai sake duba mafifitan ayyuka in kama su to da izinin Allah zan kai gaci duk wanda baya damuwa wanda ba sa damuwa to to ka ga ka iya da mutum bayan da ka iya da shi wani su gurare suna neman irin karatun nan ajiya a musu ne ku kuma ga shi kyauta amma wani kuma sa damu ɗan doktor ne zo zai ce to kiwon lafiya kai shi ne za a ba da haɗin kai ko a daina cin nama a daina cin nama a daina cin kaza a daina cin kaza abin ya bani ta kai wai sai aka ba da haɗin kai kuma aka zauna har da tambayoyi da sannan kuma an zo za a yi karatu kafin a yi billah shi shaidai yana na masallaci amma kai ka tashi ka tafi to kuma ba ya san me ake abin da za a karanta din ba ya sani ba yanzu ko ni da na rubuta wannan kusan shekara goma sha ɗaya ma ke wala sai na sake muraja kafin in tuno wayannan fiyayyun ayyukan nan sai na sake muraja to ballanta kai nufi bai san komai a ciki ba ya dan zauna ya ji ne ma ba zai ji ya duba ma me ake yi malama zai sa waye shi zai sa data kuma kuma tuni na ce ya kamata a cikin asusun masallaci ne mawala umar za a dinga da kudin ne eh haka ne mana ko shi ne zai ta sawa kawai ana ta a'a kuma asusun masallacin ba ba kudi ba akwai kudi kaga in akwai to shi kenan in an bayar ba a bayar ba shi kenan zama a cikin asusun masallaci ne ne ko da irin gig biyar din nan ok gig biyar na yadda zai ishe shi in an sa, ok kamar na mon shi ya fi ya fi haka ko almuhim biya dinga duba ko na kullum din ne a saba in an sa tude yawa kwanaki biyu amma ba za a bai shi kawai da sa a kwamiti kwamiti ba haka ke. akwai kwamitin da suna zuwa ko in an yi karatu su suna gefe ne ɗawainiyan karatu da lalle yana da bukata haka ne ne ɗawainiyan kemarar da aka ɗauka ya za a yi da karatu a sake gyara shi to sai kaga sun to Allah mai gima ka ka samu dace fi duniya al'akhirah da ga kwanakin nan sauran iri in sake nutsuwa in lissafa abubuwan da zan yi in yi budgeting da izinin Allah da izinin Allah za ka gani a ƙasa Allah ya da daga mu fi duniyar akhira ya rasa lafiyar mu Allah ya warkar da su ok ɗazu malam umar yake faɗa amma kamar shi ba cikin gurbin nan na nan ok Allah mai gima da saka ya sa a yi a sa'a لم يجمع لك وكد شيء ذهب بات رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما da sauran marasa lafiyanmu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikinmu Allah ya gafarta musu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa kuma tun daga aiki ya kamata a ce an yi wani hoɓɓasa musamman na tallafi